كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة بسم الله الرحمن الرحيم wannan ya ce Allah ya ƙara malar lafiya ya halatta in ci kuɗin tsintuwa musamman ma ina cikin bukata kuɗin tsintuwa iri uku ne akwai kuɗi mai yawa ko akwai matsakaicin kuɗi akwai kuɗi ɗan ƙanƙani akwai abin da rai take rowarsa ka tsinci dubu goma dubu ashirin dubu ɗari miliyan ɗaya ai kaga ba ka ci ba su ma mai shi watakila shi ma da kake da tsananin shi ma cikin tsananin yake ka bashi kuɗinsa shi ne daidai musulunci bai yadda ka tsinci irin wannan abin ka kuma ci ba sai ka yi cigiya har tsawon shekara kana cigiya a guri kaza an zubar da kuɗi wanda ya san ya zubar da kuɗi a cikin jaka iri kaza ya zo ya faɗi nawa ne a ciki a bashi kuɗinsa in ka aka kayi mutunci kuma ka nuna halin musulunci a kuma yan ƙananan abubuwa waɗanda naira goma naira ashirin ɗari kaga wadda waɗannan ma wanda yadda su ba ma zai tawo ta kansu ba su kai abin nan ba ko abin da zai lalace irin kamar tsanci goro a kan hanya ko mangoro ko ɗata ko wani abin waɗannan abubuwa amma akwai abubuwa da rai take akwai kuma kaya ne masu daraja wanda mutum kuma wajibi ya ci giya ya sanar kuma ya nemi mai kayan da wani ya tambaya annabi sallallahu alaihi kuma a daji in ka haɗu da akuya a cikin daji laka aule gairika aule zib tun ya gamu da raƙumi fa yace wannan ai tana da ruwanta tana da takalminta ko mai ita har zai zo ya samu abarsa don mutum ya duba cikin babin cigiya zai ga abin mamaki zai ƙara sha'awar addinin musulunci yadda ya tsara dukiyar mutane in kai tsintuwa dokokin da ya shimfiɗa maka littafi ne aka wallafa akan tsintuwa babuka suna na a cikin tafan akan tsintuwa an ka duba dokokin abinda za a tsintar wanda zai tsintuwar lokacin da za a yi cigiyar bukata da ita mai tsintuwar yake da ita akwai lokacin da za ka ma tsinci abin da kake tsananin bukata asibiti za ka matarka tana kwanci a asibiti ana bukatar kuɗi kawai sai kai tsintuwa to ba za ka ce Allah ya baka ba kana zuwa asibiti aka ce mai ko 20 kai kuma ka tsinci 50 sai ka bada 20 din toranta kai idan mutumin ya bayyana ka ce to 50 na tsinta na kashe 20 yanzu kana bi na 20 a rubuta amma wani ne cha zai Allah ya bani dama yanzu nan na roki Allah kuma ina fitowa ya bani ko ta kissa wani mutum da ake bawa mazaunin maka ya zauna ba shi da kuɗi sai matarsa ta ce to kai kana maka ka ce baka da kuɗi ka je mana kai dawafi ka cewa Allah ya baka kuɗi shi me baya bayarwa ne sai je ya dawafi ya dawafi ya dawafi ya ce Allah ka ban kuɗi yana fitowa bakin harami sai ga jaka yana buɗe jaka ya ga kuɗi ya koma gefe ya kirga ya ga dinare dubu ne sai ya gida yana zuwa ce kin gaba shawarar ki ta yi kin ce na roƙi Allah na roƙe shi ya ban kuɗi kuma ya bani ta ce a'a wannan ai ba baka yi ba wannan kuɗin mutane ne baka san ba a tsintuwa a harami ba amma an yi tsintuwa sai dai a ci giya. ai ba a tsintuwa a harami maza kamar musu da kuɗinsu su in ji matar irin matan yanzu ne wata sai ta ce alhamdulillah mai gida an yi sa'a isa na ce ka fita da wuri kaga yanzu an yi nasara ta ce a'a dokan musulunci ba a tsuntuwa a harami mayar ya dawo da jakar sai ga wani mutum ya hau tudu yana cewa ya ku jama'a wa ya tsinci kuɗi na na yadda wata jaka da Allah wa ya tsinta sai gashi ya kutso yana ni ne ni ne yace ga jakarka ice ka bude ice na bude ice ka kirga ice na kirga nawa ka gani ice dinare dubu yace to rike yace ni ma wani ne ya aiko ni da sako yace ka je harami ka faki idan mutane ba sa kallon ka ka aje jakan nan duk wanda ya ɗauka kuma ya ci giya to mutumin kirki ne ban masa ice to kaji sakon wanda ya bani sako caye in gwada imanin mutane in aje kuɗi wanda ya tsinta ya ci giya mutumin kirki ne in ban masa da haka kai ka tabbata mutumin kirki ka rike kudin nan jama'a ku shaida aka ce an shaida sai koma gida mata ta ce kai wai kai ba na gaya maka kamar da kudin nan bai ci a tsaya ki ji na mayar kuma na samu mai kudin kin ji yadda aka yi ta ce to kaga yanzu ya zama halal da ka rike shi a matsayin farko da ka gama yawo na'am isa ake son ka auri mai addini wannan ya ce a ah, malam ni a ƙauye nake amma a nan nake neman abinci ina da mata a can kuma sai wata ah, nake zuwa gida yanzu zan ƙara aure a nan garin sai ta ce ba ta yarda ba sai dai ita ma na dawo da ita nan ko ba zan iya kama gidan mace biyu ba to yanzu ya zan yi malam na'am to yanzu kai kaga abinda ake so dama mutum kullum ya gaba matasa mata yi gaba tunda kaga a ƙauyen kake sai allah ya sa ka dawo birni to ita ma da take ƙauyen so take ta dawo birni domin a sirka tsakanin birnantaka da ƙauyantaka kamar yadda kai ma ka sirka yanzu in ana shan wahala a ƙauye kashina in ana jin daɗi a birni kashina to ita ma ka ɗauko ta ka kawo ta birnin ita ma ta ɗan birnantaka to kaga shine za ta ɗan samu kwanciyar hankali da nutsuwa amma tunda ka fi zama a birnin kuma ka ɗauko ta daga ka bata a ƙauye watakila ma sai ka daina zuwa da yawa mutane sun zo birni suka yi aure mata ƙauyen ma suka watsa da ita suka daina zuwa ƙauyen gaba ɗaya su kuma matsalaka da iyaye su kuma iyaye ba sa son ka ɗauke mataka daga ƙauye domin ɗauke mataka daga ƙauye alama ce ta cewa su ma ka tafi ka basu to inda matsala ta biyu za ta taso kenan to sannan kuma ga wannan da za ka yi ta biyu ka ce ba ka da halin da za ka iya kama gidan da za ka aje mata guda biyu to sai ka ɗauko ta ƙauyen ka da ita birni ka haƙura da ta birnin ya fi sauƙi ƙwarai kuwa tunda ba ka da halin ma ƙara auren kenan ƙara auren naka na rigima ne wannan ya ce malam don allah ina son a yi min ƙarin bayani akan sa zobe na ƙarfe wani ya ce min sa zobe na ƙarfe haramun ne a musulunci wai in dai ba na azurfa ba ne haramun ne sa zoben karfe haka ne a cikin adabu zifaf shek albani ya kawo hadisi ya inganta shi cewa wani mutum ya zo da zobe zoben kuma na gwal sai annabi sallallahu alaihi salama ya ce yanzu ɗayanku ya ganganta ya ɗauko garwashin wuta ya makala a hannunsa sai sahabin ya cire ya wurgar bayan annabi sallallahu alaihi salama ya wuce sai aka ce to ka ɗauki zoben ka mana sai ce ya annabi sallallahu alaihi wasallama zai ce min in cire ko kai kama ya cire sannan ni kuma dauka in mayar sai je ya sako kuma na ƙarfe suka sake haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ce to ai wannan ya fi wancan sharri haza hiliyatu ahalin nar wannan kuma ƙawar yan wuta ne duk Allah zai aure zai ɗaure yan wuta sai ya ce ƙarfe zar'uha fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku wato da karfe ake daura yan wuta idan ka sa ma kanka karfe wala hu maqami'u min hadid to ka gani idan da guduma karfe za a dinga dukan dan wuta to in ka sa wa kanka karfe kamar kana wa kanka kwalliya ne da wuta sai i wurgar da wannan ma sai je ɗauko na azurfa ya sa ya ci to wannan shi ne haka sai ce kenan zobe iri uku ne akwai wanda ya halatta mace ta saka namiji ya saka shine zoben azurfa idan mace ba ta son farin to sai ta saka shi a cikin ruwan kal ko ta sa shi a cikin ruwan wardi sai ya juye i koma ja ga shi azurfa ne amma za a hango shi ja sannan kuma na azurfa shine ya halatta ga mace da namiji na zinare kuma ya halatta ga ga mata amma bai halatta ga maza ba shi kuma na karfe bai halatta ga maza ba bai halatta ga mata ba wanda aka yi shiru kuma a kansu su ne na katako na roba da sauran abubuwa daban-daban su ba a ce kala a kansu ba amma waɗannan guda uku su ne musulunci ya kunce a kansu zoben azurfa ya halatta ga namiji ya halatta ga mace zoben zinare da gold ya halatta ga mata ya haramta ga maza zoben karfe ya haramta ga maza ya haramta ga mata wanda ya ce malam azumi na nafila nake yi sai da tsakar rana na manta na ci abinci ina cin abincin sai na tuna amma ban dakata ba sai da na gama cin abincin na sha ruwa sai na kama bakina ban kuma cin komai ba har zuwa magariba yanzu zan rama ne ko shi kenan da Allah malam ina neman ƙarin bayani ai ka gama wa kanka ƙarin bayani ƙarin bayanin da kawa kanka shine ka manta kana ci sai ka tuna me ya kamata ka yi sai ka tsaya to sai ka ci gaba to ga lokacin da ka ci gaba ka karya azumi man nasiya fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa ma at'amahu Allahu wa saqa wanda ya manta ya ci ko ya sha ya cika azumin sa saboda Allah ne ya ciyar yadda shi ya shayar da shi amma in ka tuna kana tsakaci sai ka dakata amma in ka ci gaba to ka karya azuminka da haka azuminka na ba ka da shi na wannan rana malam ina tambaya ne akan wata mace ce take neman gidan haya na naira dubu ɗari bakwai da hamsin sai muka samu muka samu na muka samu mata biyar eh? sai ta ba da deposit na naira dubu ɗari biyu ta ce in mijinta ya dawo baya gari ya gani ya yi masa za ta cika kuɗin mu kuma dillalai sai ta sallame mu muka raba kuɗin da yake namu sai daga baya mijin ya dawo ya je gidan bai yi masa ba ita kuma ta ce a dawo mata da kuɗin hayar da namu wanda muka raba mu kuma an ba wa kowa nasa me halaccin wannan kuɗin da muka ci za mu dawo mata da shi ne ko mun ci halal to yarjejeniya za a duba idan aikinku ba zai cika ba sai an gama ciniki to sai ku da shi idan kuma aikinku ne ku haɗa mai siye da mai siyarwa in kun yi haka kun gama aikinku to shi kenan ku ci halal ne in kuma kun yi rabin aikin ba ku ƙarasa rabi ba to sai a baku na iya aikin da kuka yi ku dawo da wanda ba ku ƙarasa ba kamar kenan ijara din ko aikin da aka sa ku na dillanci ko na aiki baya cika sai an gama ciniki to kagan ba a gama ba kun yi rabin aikin sai a biya ku iya abin da kuka yi rabi sai in cikin fom din da kuka bata ta cike cewa fa in an ba mu takalmi ake kiransa ko kafa kuɗin takalmi an ba kuɗin takalmi ba za a da da shi ba to kaga wannan shi ne wannan ya ce a ah, ya matsayin wankan janabar mutumin da yana yi yana tusa amma yana cin yin wankan wanka ya yi amma wankan ko ba alwala a ciki kana tsakan wanka kana tusa alwalarka ci take warewa ita tusan ba ta ware wanka amma tana ware alwalar da ke cikin wanka ma'ana ba za ka gama wannan wankan ka je kai sallah ba kenan in ka gama wankan in za ka yi sallah sai ka yi alwala idan mutum yana sallah an kai raka'ar ƙarshe ana zaman tahiya sai ya ji tusa sai ya matse tusar bata fita ba ya matsayin sallarsa inda ya matse ta da kyau matsewar kuma bai hana shi nutsuwa ba bai hana shi kuma yin tahiya ba to babu laifi in kuma matsewar ya yi tsananin da kawai shi kansa bai ma san sallah ake ko ba sallah ba to kaga an rasa rukuni a cikin sallah shine dumani na tu fi arkanis salati mutum da ya wankan janaba baccin ya fito sai ya duba gabansa sai ya ga farin ruwa ya wankansa yake wankansa ya yi sai ya tsarki ko da ko wannan ruwan da ya fito mani ne shi ake kira kunyataccen mani mutum ya sadu da iyalinsa mani bai fito ba sai da ya gama wanka sai mani ya fito to ba zai sake wanka ba wannan manin ya ji kunya an riga masa wankansa yanzu kawai tsarki zai yi haka fuka ha'o suka kawo shi wanda ya ce allah ya yi wa mahaifiya ta rasuwa ok yana roƙon a yi mata addu'a to Allah ya mata rahama ya ji kanta Allah ya sa ta huta Allah ya kyautata namu ƙarshen wanda iyayensa suka rasu Allah ya musu rahama ya karɓe su wanda kuma ba su rasu ba Allah ya sa su gama da duniya lafiya su cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk